alkhairin ba to wannan kam lallai ya zama shine wanda aka haramta alkhairi mai yawa wa hurrima iltimasu khairiha kuma aka haramta masa neman alkhairin da yake cikin wannan dare din to lallai wannan shine wanda yake wanda yayi asara mai tarin yawa wallahu almuwaffiq kuma Allah shi yake datar da mutane daidai Allah subhanahu wataala ya datar da mu وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين daga Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daren Lailatul Qadari ina daren 27 ne ga wata rawahu Abu Dawud ne ya ruwaito wannan hadisi hadisi yana cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba da 1386 والراجح وقفه أما ما مغانا ما في إنجنش وأن حديث موقوف كم معاوية وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا ما لم يسن يسعباني سنك أرجونا سني أكن أين وأن درين ليلة القدر وأن درين شي سيد سكي مغنغنوب دا أربعين أورثها في فتح الباري مالك ابن حجر الأسكالاني الإمام الحافظ yace ya kawo maganganun a cikin littafin safatahul bari sharhin sahul bukhari an gane ku sun ce kaza sun ce kaza ga suna a gabana amma saboda lokaci ba za mu iya karantawa ba an gane darajatul hadith ga matsayin wannan hadisi al hadith mawquf hadisi nan hadisi ne mawqufi walahu hukmun raf'i amma za a yi masa hukuncin arrafa za a bashi hukuncin arrafa za a daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الحافظ الحافظ ابن حجر الاسقلاني يتي رواه ابو داود مرفوعا ابو داود يا رويته wannan hadisi marfu'i wasakata anhu huwa wal shi imam abu dawud da imam al sun yi shiru akan wannan hadisi wasahahu an-nawawi fil majmu' imam an ya inganta wannan hadisi a cikin al majmu' والراجح وقفه على معاوية أما ما في wannan magana an dakatar da ita akan muawiya walahu hukmun raf'i sai dai za a bashi hukuncin daga wato cewa annabi ne ya faɗa li'annahu la yuqalu bil ra'ayi. saboda wannan magana ce da ba a faɗanta da ra'ayi wa inna ma yutalaqqa bi istima' a'a ana samun ta ne ne ya girma kaka in dai ba annabi ya ji ya faɗa ba to ba shi da ikon da zai ce ga daren da wannan lokacin da wannan daren yake wucewa an gane ku? Ah, yayi annabin ne ya fito zai gaya musu daren kaza ne take wucewa sai zai tara ana rigima sai man sai ce kun gana man ba abin da ya faɗa ba kenan to mu'awiya ya zai ce daren ka zane kuma ba annabin ya ji ya faɗa ba Sai ba zai yiwu ba an gane ku mafradatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadisi fi lailatul qadar alqadar masdar lafazin alqadar masdar ne min qawlihim qaddara Allahu shay'a qadaran wa qadran lugatani akan ce qaddarallahu shay'a ma'ana Allah ya kaddara wani abu ya zartar da shi akan ce qadaran dal din ay mata fataha wa qadaran kuma akan ce qadaran dal din ay mata dauri lugatani lugace guda biyu in kaga dama ka ce qadaran in kaga dama ka ce qadaran wa qaddarahu taqdiran bi ma'anan wahid lafazin qaddarahu taqdiran bi ma'anin su daya wa ma'ana lailatul qadar lailatu taqdiril umur wa qada'iha fiha abinda ake nufi da lailatul qadari daren da ake kaddara al'amura ake zartar da su a cikin sa wa qila summiyat bi zalik li'izamiha wa sharafiha ma wasu malamai suka ce ana ta da daren lailatul qadar saboda girma da muhimmancin wannan dare abin da yake faruwa a cikinsa abu ne mai muhimmanci wato shine budget na shekara fa'ala la'azurri babban malamar la'azurri ya ce iya laylanta la'abu mati wa shara wannan daren shine daren girma da ɗaukaka komenhau kawlin nas na daga wannan fadar mutane da suke shawarar lifulan indal amir kadar wana ina da kadari a wajen sarki i jahun wa manzila wato ina da matsayi ina da daraja wannan sarkin ina ganin girmansa ina ganin darajarsa. ko shugaba din ko wanan ina ganin girman wana da darajarsa saboda haka a je da shi ko kuma sa shi a gaba ko a tura shi domin nemo wani ba wajen wancan ma yi ukhadu min alhadith ga darasan da za a koya wannan hadisi alhadith ya dullu ala anna lailatul qadari hiya lailatul 27 hadisin na nuna cewa daren lailatul qadari shine daren 27 ga watan ramadan faqad sabqa masaqul jazmi wal hatm an kawo wannan hadisi magangara wadda take ta yankewa da tabbatarwa ita lailatu 27 an gane ku kun ga faɗa yi gat an gane ku to wannan sai yake nuna abin nan lalle magana tasa tana da wata majingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asani darasi na biyu al ibn hajar babban malami ibn hajar al-asqalani mai talifi mai asalin littafi zakara fi hafi فتح الباري أربعين قولا ya ambata maganganu أربعين akan wan ayyana wannan dare wa yumkin tasnifu hadhihi al ila arba'i fi'at amma waɗannan maganganun da ya kawo za a iya gida an gane ku guda 40 din gaba ɗayan ka koma maganganu ne guda hudu al'ula na farko marfuza akwai waɗanda ba za a yadda da su ba za a bijire musu da su waɗanda suka faɗi wannan magana suka tafi akan wannan ra'ayi ba za a yadda da su ba akan ra'ayin da suka tafi akan sa za a bijire musu akan an gane ku kal qawli bi inkariha fi asliha aw rafi'iha kamar waɗanda suka ce ai wannan daren babu shi kwata kwata kaga sun yi inkarin abin da Qur'ani ya tabbatar da su kaga ba za a yadda da su ba ko suka ce a'a da akwai shi amma yanzu an dauke shi yanzu babu shi kaga shi ma ba za a yadda da su ba an gane ku to waɗannan maganganun ko guda nawa ne a cikin maganganun gaba ɗaya suna koma zuwa ga wannan a saniya ɓangare na biyu za'ifa maganganu waɗanda suke masu rauni kalƙauli bi an na halailatan nisfi min sha'ban kawai suka ce wai daren lailatul qadari wai shine daren sha biyar ga watan sha'ban an gane ana zantar watan ramadan ya kuma za ku ɗauki mutane kuma yadda su baya an gane ku kaga sun ma canza lokacin ma abin nan ɗin gaba ɗaya to kaga waɗannan su ma ba za a yadda da su ba to amma suna da wata hujja da haka aka ce magana tasu mai rauni ce an gane ku mai rauni ce tana da rauni kwarai da gaske da haka za ku ga waɗansu suna rayar da daren sha biyar ga watan ba an gane ku a salisa bangare na uku marjuha waɗanda an rinjaye su magana ce tana da ƙarfi amma dai an rinjaye ta an gane ku an fi ƙarfinta kalƙauli bi na fi ramadan fi gairi al-ashr min kamar masu cewa daren ina cikin watan ramadan amma wai ba a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan ko kaga sun yarda yana cikin watan ramadan amma wai ba wai a cikin kwanaki goma ramadan ɗin yake ba kowane lokaci ma yana ya a kawai ko a farkon watan ko a tsakiyar watan ko a ƙarshen watan to kaga duk waɗannan ganin su ma an rinjaye su an gane ku me yasa aka abin nan aka ce maganar su an rinjaye ta ko da tana da kanshin gaskiya saboda sun yarda a cikin watan ramadan ne an gane ku to bayan wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ta da gaskiya duk abin da ya zo magana ce ta mafarki an yi mafarki sai dai tun da suka yi mafarki suka gaya manzo Allah ya tabbatar da haka to yanzu wannan abin kuma ya zama wahayi an gane ya zama wahayi saboda haka dole za a yi aiki shi Rabi'a magana ta hudu ko bangare na hudu, hiyar rajiha magana mai rinjaye, wa hiyar kaunu hafil ashirin akhiri min Ramadan, wato kasancewar wannan dare ina kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan, wa arjaha autaruha, kuma wanda aka fi fatan daren i wuce a ciki daga cikin dararen sune ne wutiri, 21 ga wata, 23 ga wata,